ما لكم لا تناصرون za a ce musu cikin tozartawa me yasa sashin ku ba sa taimakon sashi kamar yadda ku kasance kuna taimakon juna a duniya kuma kuke riya cewa gumakan ku za su taimake ku